Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare nake da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 4 ga watan Agusta na shekarar 2023. kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga hawa da kanin labarai. Sojojin da suka kwace dagamar shugabanci a Nijar sun soke yarjejeniyar hulɗar soji tsakaninsu da ƙasar Faransa a daidai lokacin da wa'adin da aka ba su na mai da shugaba Muhammad Bazoum ke ƙara isowa. Kwanaki goma da jiwon mulki a ƙasar Nijar, dakarun Amurka da ke wani sansani a ke wani sansanin su da suke yaƙi da ta'addanci a yankin na yammacin Afirka mai fama da ayyukan ta'addanci na ƙara fuskantar ƙalubalen rayuwa. a yau juma'a rasha ta ce jiragen ukraine na ruwa marasa matuki sun yi yunkurin kai hari a daren jiya akan sansaninta na novorskiyak a kogin black sea lamarin da ya haifar da mummunan dameji ga ɗaya daga cikin jiragenta na yaƙi to Allah ya kyauta kanin labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa tawagar ECOWAS ta aika zuwa Nijar da zaman tattaunawa ta game da turjiya ko me yasa su sojin suna kallon abin kama barazana tunda bayan da za a zo ana magana sasantawa kuma ana magana barazana musamman ana magana ta soji haka kuma za a ji cewa har yanzu 'yan asalin kasar Nijar na ci gaba da bayyana mabantar ra'ayoyi game da juyin mulkin. An ra'ayi na wannan gwamnatin soja ya kau ya ba fara shi hau. Sa'an babu bukatar zubar shiri saboda mun rage su wannan soja ba zan iya rikon Nijar ba kuma ba za a bar shi ba. Daga nan za mu duba halin da mazauna jamhuriyar Nijar ke ciki bayan da kungiyar ECOWAS ta kakaba wasu takunkumi. Sai kuma shirin duniyar Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga labarin duniyar mai karantawa Hauwa Sharif. Sojojin da suka kwace ragamar shugabanci a Nijar sun soke yarjejeniyar hulɗar soji tsakaninsu da ƙasar Faransa a daidai lokacin da wa'adin da aka ba su na mai da shugaba Muhammad Bazin bisa iko ke ƙara karatowa inda ƙoƙarin da tawagar Afirka ta yamma na ganawa da jagoran juyin mulkin ya ci tura. da yake magana ta kafa talabijin ɗan ƙasar a jiya alhamis wakilin sojojin da suka yi juyin mulkin ahmadu abdulrahman ya karanto sanarwar da ta bayyana matakin kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soja da ƙasar ta faransa wadda ta yi wa nijar ɗin mulkin mallaka a baya gwamnatin sojin ta kuma bayyana korar jakadun ƙasar nijar a ƙasashen faransa amurka togo da makwabciyar ƙasar najeriya waɗanda gwamnatin da suka hambarar ta naɗa suke kuma jagorancin kokarin da kungiyar ecowas din ke yi na ganin an sasanta batun juyin mulkin kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas ta ba jagororin juyin mulkin na nijiyar wa'adin da ke cika a lahadin nan mai zuwa na su mai da hambararren shugaba muhammad bazum bisa kujerar mulki inda ta yi gargaɗin ɗaukar matakin soji a matsayin zaɓen da take da shi na ƙarshe jagororin juyin mulkin dai sun maida wato sun maida kungiyar ecowas din martani na cewa karfi zai haɗu da karfi cikin wata sanarwa da ita ma aka samar da ita ta kafa talabijin ɗin ƙasar a yammacin ranar alhamis sojojin sun ce duk wani gigin kaiwa ƙasar nijar hari zai haɗu da mai da martani cikin sauri wanda baya buƙatar surutu daga dakarun ƙasar ta nijar da dakarun tsaro daga wasu ƙasashe mambobin ƙungiyar ta ecowas kwanaki goma da juyin mulki a kasar Nijar dakarun Amurka da ke wani sansani da suke yaƙi da ta'addanci a yankin na yammacin Afirka mai fama da ayyukan ta'addanci na ƙara fuskantar ƙalubalen rayuwa. An dai takaita sauka da tashin jirage a ƙasar ta Nijar, inda jagororin juyin mulkin suka buƙaci Amurkawan da ke ƙasar da su nemi izinin kafin kowane jirgi ya tashi ko ya sauka. duk da cewa kasashen turai da dama na ficewa daga kasar ta niger gwamnatin shugaba biden na nuna aniyar ci gaba da kasancewa a kasar gwamnatin biden na kallon niger a matsayin wani muhimmin wuri na karshe wajen karya lagwan ayyukan ta'addanci kafin juyin mulkin ana ganin tsarin demokaradiyya mai dorewa a yankin na kudu da sahara da ke fama da ayyukan masu tsatsauran kishin islama da shi wato da shishigin kungiyar sojin haya ta rasha ta wagner a inda wasu kasashen turai suka rufe ofishoshin jakadancin su da ke ƙasar ta Nijar suka kuma kwashe mutanensu cikin jiragen soji a cikin makon nan yayin da zanga-zanga da ƙin jinin ƙasashen waje ta barke sakamakon juyin mulkin jami'an diplomasiyyar Amurka sun tura ma'aikatan su waɗanda ayyukansu ba na dole ba ne da wasu iyalai zuwa gida a cikin satin nan amma ta ci gaba da kasancewa a ƙasar ta Nijar. Mai magana da yawon ofishin harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya shaida manema labarai a birnin Washington cewa ofishin jakadancin Amurka a Nijar zai ci gaba da kasancewa a buɗe ya ce muna buƙatar ya ci gaba da zama a buɗe. Cikin wata sanarwa a jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga shugaban dakarun tsaron Nijar da ke rike da zababben shugaba Muhammad Bazum da su sake shi su kuma gaggauta mai da ƙasar a turbar dimokuraɗiyya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken wanda ya ba shugaba Muhammad Bazum a fannoni daban-daban a lokacin baya da ya ziyarci zarci kasar a watan maris yana magana da wato yana magana da manema labarai wato ya ce yana magana da hambararren shugaban na Nijar kusan a kullum inda yake jaddada mishi goyon bayan Amurka wajen tabbatar da tsaron shi da kuma maida shi bisa kujera. Duk da dai a jiya Alhamis jami'an Amurka sun ki amincewa su ce kala akan inda kokarin su zai kai na maido da hambararriyar gwamnatin ta Nijar da ko za su mara baya a yankurin yin amfani da karfin soja da kungiyar ECOWAS ke shirin yi. To nan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake da mana da karashin labaran duniyar amma kafin nan ta waga wakilan ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta CDAO ko ECOWAS ta tura wata ta tura jamhuriyar Nijar domin duba hanyoyin sulhun ta bangarorin da ke takun saka a rikicin siyasar da ya samo asali daga juyin mulki ta koma Najeriya ba tare da samun wata amsa mai gamsarwa ba. Yayin da a nasa bangaren sojojin da suka hamɓar da shugaban Muhammad bazim suka ayyana rashin gamsuwa da hulɗa ayyukan soji a tsakanin Nijar da Faransa. Wakilin murya Amurka Aiman Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Tawagar wacce ta kunshi tsohon shugaban Najeriya janar Abdulsalam Abubakar da sarkin musulmi mai martaba Sultan Sa'ad na uku ta sauka a filin jirgin saman Jore Hamani na mai da goshin magarbar jiya Alhamis uku ga watan Agusta inda suka sami tarbe daga janar Musa Sallau Barmu. sai dai bayan zaman sa'o'i a wani ɗakin taro da ke filin jirgin waɗannan manzanni sun juya zuwa abuja da wajejen karfe ɗaya na dare ba tare da sun shiga birnin yamai ba balantana su gana da jagoran majalisar soja ta cnsp janar abdurrahman chani ko kuma hambararren shugaban ƙasa muhammad bazum ta ko ina makomar shirin sulhun da ƙungiyar ecos ta sa gaba kafin a kai ga matakin soja Abdurrahman Alkasum na mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Ita ECOWAS cikin kokarinta na sasantawa ana samun sabile daga wasu ko kungiyoyi ko su kasashe ko na cikin Afirka ko na kasashen duniya irin wasu kalar sanarwoyi da suke yi wanda kuma su sojin suna kallon abin kama barazana. da bayan da za a zo ana magana sasantawa kuma ana magana barazana musamman ana magana ta soji. ko a fagen daga ko magana ya dauki kasa abinda ake ce mara da force shine ke da mahimmanci waye karhi shugaban kungiyar kodayo mustapha kadi na da kwarin gwiwa akan cewa janar abdulsalam abubakar na iya samar da masalaha a dambarwar da ta barke bayan juyin mulkin na 26 ga watan yuli ganin rawar da ya taka wajen warware rikicin siyasar da aka yi fama da shi a nijar a tsakanin shekarar 2009 zuwa 2010 wannan rikicin na yau ya bambanta da rikici na baya eh, tsohon shugaban kasa eh, shugaba tanja lokacin da general abdulsalami ya zama mai shiga tsakanin shugaba ne wanda ya makai na ƙari eh, rikicin yau juyin mulki ne aka yi na ƙarfi kenan bai yiwuwa a iya ciya duka ɗai ne domin haka duk wanda ya ce zai kawo wato gudunmuwar shi na 'yan niger su haɗa kansu su zamana kan tebur guda a ciwo kan wani matsala Eh, mu muna rakiyarsa a wata sanarwar da suka bayar sojojin juyin mulkin sun ayyana rashin gamsuwa da yarjejeniyoyin ayyukan tsaro a tsakanin nijar da faransa matakin da ke zama tamkar na share fagen kawo ƙarshen hulɗar ƙasashen biyu a wannan fanni abdurrahman alkasim na ganin abin tamkar faduwa ce ke daidai da zama sojin nan suna bukatar goyon bayan al'umma kuma aksarin al'umma da na birni da na ƙauye ko da alaƙoƙin da ke da kwai suna da alfanu ko ba su da alfanu suna ganin wani abu ne wanda ya kamata aza aya tambaya a kai kuma sojoji sun aza aya tambaya a kai suna ganin ya kamata a sake tattaunawa ko a dakatar da su gaba ɗaya wa'annan alaƙoƙin ko kuma uh, su sojojin na na faranshi rundunonin su koma cikin kasashensu. cikin salo irin na gugar zana majalisar ta cnsp ta yi barazanar kai hari wa ɗaya daga cikin kasashen sai da yawo sai dai bata bayyana sunan kasar da take hangen afkawa ba wanda ke zama wata niyyar faɗaɗa yakin zuwa ƙasashe makwabta matsawar ƙasashen yammacin afirka suka zartar da ƙudurinsu na korar janar cani da ƙarfin soja gwamnatin mulkin sojan ta sallami wasu jakadun kasar da suka hada da wanda ke amurka da faransa da najeriya da togo yayin da hambararren shugaban kasa muhammad bazum a mukalar da ya aike wa gwamnatin amurka wacce aka wallafa a jaridar washington post ya buƙaci ta taimaka ya koma kan kujerarsa kasancewarsa wanda 'yan Niger suka zaɓa a 2021 a matsayin shugaban ƙasa na demokradiyya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger. To a gaida Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shan labaran duniyar. A yau Juma'a Rasha ta ce jiragen Ukraine na ruwa marasa matuƙi sun yi yunkurin kai mata hari a daren jiya kan sansanin ta na Novorossiysk a kogin Black Sea, lamarin da ya haifar da mummunan dameji ga ɗaya daga cikin jiragenta. a yau juma'a ruwan sama kamar da bakin kwarya ya durama yankin hilankiyon da ke arewa maso gabashin china ruwa mai karfi ya janyo cikar koguna tafe da iska mai karfi da ambaliyar ruwa a biranen yankin har da babban birnin harbin wanda dama tuni ruwa ya yi masa kawanya yankin na hilongiyan da ke samar da hatsi shine yanki na baya-bayan nan da matsananciyar guguwa mai tafa da ruwa da iska da aka yi malakabe da doksori ta afkawa lamarin da ya janyo mutuwar mutane da ɗaiɗaita dubbai abin da ya zame babban nauyi ga hukumar kula da bala'o'i ta ƙasar china bayan kammala irin wannan aikin na janye ruwa a birnin beijing da makwabtan birane da kuma kammala wani irin aikin a yankin kudancin ƙasar cikin makon da ya gabata tun da farko sai da aka fitar da hasashen samun mahaukaciyar guguwar mai tafe da iska da ruwa mai karfi a yankin nahiyar jiyan da ya samu gagarumin shiri cikin ɗan ƙanƙanin lokaci jami'an al'ummar yankin sun yi kukan cewa ba a fitar musu da sanarwa ko gargaɗi game da afkuwar lamarin akan lokaci ba lamarin da ya mamaye su kuma ya janyo musu asarar dukiyoyi da dama da rasa rayuka hasashe ya nuna cewa za a ci gaba da samun ruwa mai karfi a yankunan arewaci da kudanci da kuma gabashin kasar ta china kawo Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla idan muka tsallaka kasar kamar kuwa wasu 'yan asalin kasar Nijar ne suka bayyana ra'ayoyinsu game da rikicin juyin mulkin da har yanzu ake zuba ido don ganin inda aka nufa. Wakilin Ma'awal Garba ya haɗu mana da wannan rahoton. ina tare da sunesi abdu a dan nijar ne amma mazauni a kasar kamaru gashi yanzu ana kokarin a tura sojojin ecowas ko su yawo domin su je su yaƙi sojojin kasar nijar wanda suka kifar da gwamnatin muhammad bazu a matsayin ka na dan nijar mazauna a kasashen ketare me za ka wani shawara zaka ba wa ecowas ko kuma sojojin kasar nijar to assalamu alaikum wa rahmatullahi na matsayina ina Eh, na mazamni cameroon a birnin duwala alhaji muhammad sanusi abdu eh, gidan bado falaliya wa da ban haka mu dai a ra'ayinmu abinda muke bukata mu dai muna son zaman lafiya yaƙi bai da amfani abinda muke so duk a nemi hanya wadda za a bi ta sulhu to saboda haka ecos mu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala kuma muna roƙon ku sami yadda za a daidaita yaƙi bai da amfani a cikin ƙasa mu dai ba mu goyon bayan yaƙi. To ya kake ganin a su sojoji da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazu? To su sojoji ni ba mu san su ba ko ba gaskiya ba ba mu san su ba amma tun da Allah ya kamo mana wannan lamari shi komi na Allah ne ta hanyar sulhu mu muke so a bi kowace wace hanya Allah subhanahu wataala ya sa a samu a daidaita. da su su ma komi lokaci na su ma za su lokacin su su wuce to amma ta sulhu amma magana yaƙi mu a zo a yaƙe mu hisbillah ba mu cikin wannan eh ni ne alhaji ali game abuza dan jihar tawa to ah, alhaji yanzu ah, ga ka a kasar kamaru wani bukata kake da shi a yanzu haka wajen mika sako ga sojojin ecowas ko kuma sojojin kasar niger wajen ganin abin da zai iya biyo baya alhamdulillah ka tambayi ni zan ba da ra'ayi na. ki hmm. za'a ni ra'ayi wato riga ne kowa irin tashi hmm. eh wato mu abin da an na wannan gwamnatin soja ya kau hmm. ya ba hula hula shi hau sa'an babu bukatar zubar da shiri saboda mun rage su wannan soja ba zai iya rikon Nijar ba kuma ba za a bar shi ba ko da wani hali ko da an ta'adda sai an ji mai bai iyawa bai iya bai iya mun rage mun sani amma ba mu bukatar zubar da jini muna bukatar shi sauya kauce shi ba kwarar eh, saboda ni ko mun riga mun san ko an bar shi yayi rikon wato nijar na wato dan wani lokaci ba zai yi adalci ba saboda nijar ai a jihar ƙuri'a a samu wani mutum abba samun wato mulki in ba shi ba kuma in yayi rikon ƙwariya an kai wani zaɓe zai ba wani wato mulki ba bahaushe ba ko da kura goma sha yaki zai bashi. shi mun riga mun san da haka saboda haka ba ma goyon bayansa amma babansa sa a zubar jini saboda haka ya sabka ya ba hula ya kama iko eh suna na abubakar malam tashi game kuma buza dan jihar tawa kuma mazamni a nan cameroon a nan douala anguwa nudal anan nake a zamne to me kanka ga irin wani abin da zai iya bijiro kasar Niger ba alhamdulillah abin da ya kasance a cikin kasar mu ta Nijar mu da abin da muke so zaman lafiya shi kam rikici bai da amfani kamar yadda ake cewa za a hada sojoji na ecowas za su zo su kai hari da faransa a cikin mu nijar mu gaskiya ba ma goyon baya hakan nan domin ba ma so a zo da jinin kowa hmm. zaman lafiya muke so abin da shi ne a zo a yi sulhu sulhu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ci muna a cikin sulhu akwai alheri sosai sulhu muke so a yi ba ma son zubar da jini a cikin kasanmu mu ko ba gaskiya ba wannan ne ra'ayi na ne to To a gaida awal garba biyo bayan ɗimbin takunkumin da kungiyar ecos ta aka ba wa jamhuriyar niger domin tilasta sojojin da suka yi juyin mulki su mika ga farar hula, to sai da tasirin matakan da aka ɗauka ya je talaka cikin uku ba. Daga Maradi, ga rahoton wakilinmu Mansur Sani. wutar da mafi kasan karfinta tana fitowa ne daga tarayyar Najeriya wace sabo da dogaro da ita ne yasa wasu daga cikin al'umma shiga amfani da janareto ba don sun so ba a yayin da waɗanda ba su da hali shi ke jiran wadda ke lekowa tana komawa ko meye tsokacin su game da haka sunana muhammad saminu rabo to mu sai dai mu addu'a Allah ya zaba mu abin da ya zama alkhairi tunda tun jiyawar haka an yi lishai kenan aka doke wuta ba a maido mun ba ko ta zo ta koma sai yanzu aka maido mu shi yasa muke tsada dare mu dan salaman mutane mu rarrage aikin mutane yasa wanda bai da halin sayan janareto hakuri zai hakuri ne ya kamata mutum ya tunda baka da iyawa sai dai kai addu'a Allah ya iya maka hakan ma da muka shiga wata jarabawa ce ta mu gyara halayenmu. To mu da kiran da muke gare su su yi ma Allah su yi ma annabi su kawo mu wuta nefa saboda mu mu ji daɗin rayuwa da mu da iyalanmu tunda mu biya muke ba ba kyauta suke ba mu ba dama biya muke yi kenan tunda biya muke yi a bar tsaya ga yarjejeniyar da muka yi da su ta bisa kan kasuwanci. Kullum ana ce mu Najeriya ke ba mu wuta mu kuma alhadi tsaye ne muke. To wannan abu ya zo na bisa kan juyin mulki kuma ba su dibi talaka ba ba su kwankwani ba sai iyakarsu sun dibi muke gyara su su su da yawo muke gyara su turawa shine suke aiki da shi mun yi hakuri mun yi hakuri dan Nijar yana da hakuri amma da an taba shi ba kyau wagga wata da suka yi cire dan Allah dan Annabi kasa mai dota mu kuma mu yi hakuri tare da Allah ya warware da mu za mu iya zuwa mu mu taimake su da wutai duba da yadda wutar lantarkin ta zama abokiyar rayuwar dukkanin wani mai aikin hannu da kamfanoni tuni dai yan kungiyar farar hula suka fara kiran mahukuntan na yanzu da su gaggauta ɗaukar ɗaukar matakan nemo bakin zaren magance ma 'yan ƙasar ta Nijar wannan matsala a ta bakin abrid Dan Naito na Kodaye. Allah sa wanga abu ya sa magabata su yi hushi su yi zallo irin yadda ya dace su zo tun da muna da iraniyan abubuwa ne waɗanda suke ba da wuta amma babban abin shine iranium saboda in ka diwa horon shi da take hukuma da iranium kinmu ne take da makamashi take da wuta ta zama independent dangance da wuta har take ba wasu duk kasashen da ke goyo da mu muna iya ba su wuta saboda mu muna da hujja muna da kayayyakin da za mu bada muna da abubuwan da za mu yi mu sarrafa wuta da mu zama independent dangance da wuta to amma haka tsayawa da aka yi ga illar da abin yake kawowa yanzu faɗaya saboda wani dalili wanda bai dace ba rashe an zo an cire wuta ko babu irin wangama akwai wani lokaci wanda najeriya take cire wuta alhali yarjejeniya ce tsakaninmu da ita wanda bai kamata ba a ce minti ɗaya ma an cire wannan wutai amma sai gashi yana faruwa. Wannan rashi na wadatattar wutar lantarkin ya fara haifar da matsaloli da dama a wuraren ƙananan sana'o'i har ma da manyan kamfanoni da manya da yara ke aiki a ciki. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. To a gaida Mansur Sani, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Hawa kuma a koda yaushe ake son sauraron mu za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC a mu muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da ɗaya na safe yanzu kuma gashirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. amurka ta bi jerin wasu kasashen yammaci wajen kwashe 'yan ƙasarta a jamhuriyar nijar yayin da ake kokarin shawo kan rikicin shugabanci bayan juyin mulkin da wasu sojoji suka yi a makon jiya sannan za ku ji cewa tsohon shugaban amurka donald trump ya bayyana a gaban wata kotu da ke nan washington dc inda ya musanta tuhume-tuhumen da ake masa kan yankurin murɗe zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2020 yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo Madalla. A ranar Larabar da ta gabata ne Amurka ta ba da umarnin kwashe wasu daga cikin ma'aikatanta da iyalansu a jamhuriyar Nijar. Sama da mako guda bayan da wasu sojoji suka kwace mulki a nan shugaba Muhammad Bazoum. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce ta bayyana hakan, inda ta ce ofishinta zai ci gaba da zama a buɗe yayin da manyan shugabanninsa za su ci gaba da gudanar da ayyuka. We're monitoring the situation on the ground and making the decisions we need to. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa muna ci gaba da sa ido kan abubuwan da ke faruwa. Muna kuma ɗaukan matakan da suka dace domin tabbatar da cikakken tsaro. To ensure their security now, but I don't have any further announcements at this time. Hukumomi a nan Amurka na ba 'yan ƙasar shawara da kada su yi tafiya zuwa jamhuriyar Nijar. amurka dai na da dakaru sama da dubu ɗaya a niger waɗanda ke taimakawa wajen yaƙi da 'yan ta'adda tare da ba da horo ga sojojin kasar tunidai da rahotanni suka ce Faransa da Italiya sun kammala kwashe 'yan ƙasarsu da ke kasar Kwanaki bayan wata zanga-zanga da ta kaikaici ofishin jakadancin Faransa, inda masu boron suka yi kaca-kaca da ofishin ta waje. Ita dai Amurka ta jaddada cewa alakarta da Nijar za ta ci gaba da wanzuwa ne idan ƙasar na gudana bisa ta farkin dimokuraɗiyya. kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce let me be very, very clear about this as I have been in my phone conversations. Our economic and security partnership with Niger, which is significant. Yace bari na a kara fayyace muku alaƙar mu ta fuskar tattalin arziki da tsaro wacce ta ƙunshi ɗaruruwan miliyoyin daloli. Za ta ci gaba da wanzuwa ne kawai ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya da aka kawo wa cikas cikin kwanakin da suka gabata. The democratic governance and constitutional order that has been disrupted uh, by Uh, the actions in the last uh, in the last few days. Shi dai Blinken sau biyu yana ganawa da shugaba Muhammadu Bazoum wanda aka hambara a ranar 26 ga watan Yuli kuma ya ce Amurka na ci gaba da goyon sa da al'ummar kasar yayin da suke ci gaba da tuntubar kasashe da ke makwabtaka da kasar ta Nijar. Our team has been deeply engaged with um, multiple countries in the region. Blinken ya kara da cewa tawaganmu na ci gaba da tuntubar kasashen da ke yankin da kungiyoyi irin su ecowas da kungiyar tarayyar afirka ta au kuma kan ma haɗe yake inda dukkanmu muka yi allah wadai da abin da ke faruwa a nijar mun kuma yi kira da gaggauta sakin shugaban muhammadu bazum da maido da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar condemning the actions that have taken place in niger calling for the immediate release of president bazoum calling for the immediate restoration of the democratic order wannan kenan To a jiya Alhamis ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya gurfana gaban wata kotun tarayya da ke nan Washington DC inda ya ki amsa tuhumar da ake masa cewa ya yi yunkurin murɗe zaben shugaban ƙasa da ake a shekarar 2020. Wannan ita ce gurfana ta uku da Trump ya yi a gaban kotu bisa laifuka daban-daban cikin watanni hudu. Wasu masu taimaka alkali wajen yanke shari'a a ranar Talata suka ce Trump na da laifi a yunkurin da ya yi na sauya akalar sakamakon zaben na 2020. wanda shugaba mai ci joe biden ya lashe matakin da ake zargin shi ya kai ga mamayar da magoya bayansa suka yi wa ginin majalisar dokokin ƙasa a ranar shida ga watan janairu a lokacin zaman shari'ar an ga dandazon magoya bayan trump a wajen kotun da waɗanda ke adawa da shi waɗanda suka halara domin kallon yadda zaman ya kasance sauran shari'a biyu da ake yi da trump sun shafi biyan kuɗin toshiyar baki ga wata mata mai fitowa a fina-finan batsa a jihar new york da kuma rike wasu takaddun sirrin ƙasa ba bisa ka'ida ba a gidansa da ke ja florida trump dai ya musanta dukkanin tuhume-tuhumen da ake masa yana kuma cikin manya-manyan 'yan takara da ke neman tikitin jam'iyyar republican don su tsaye da shi a matsayin 'yan takararsu a zaben shugaban ƙasa da za a yi a shekarar 2024 Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani makon idan Allah ya kai mu. ma da la'agai da Muhammad Lalo yanzu kuma lokacin da za mu zakulo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. To sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Saliu ƙauren namo da jihar Zamfara wanda ya ce yadda ƙasar Faransa ta kwashe 'yan ƙasarta daga jamhuriyar Nijar. Wannan na iya tabbatar da cewa babu hannun Faransa a juyin mulkin da sojoji suka gudanar a jamhuriyar ta Nijar. kasancewar yadda sojojin ke yi wa faransa barazana tun bayan karbe madafin iko salam voa hausa in ji malam hamidu kalalabuwa jihar difa da fatan kowa yana lafiya kirana ga al'ummar ƙasarmu shine mu ci gaba da yi wa ƙasarmu addu'a da fatan allah ya kama da zaman lafiya amin summa amin salam voa hausa zan bayyana ra'ayina ne game da matakan da kungiyar ecowas ta ɗauka game da sojoji da suka yi juyin mulki a jamhuriyar nijar hakika matakin zama teburin sulhu shine mafita ba karfin soja ba domin idan aka saka karfin soja to tabbas kasashen da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar suna cikin babbar barazana musamman ƙasa ta Najeriya. Wannan sako ya fito ne daga Nasiru Abubakar Sabo Gusau. Assalamu alaikum biyoyi Hausa. muna taya sabon angon jam'iyyar apc ta ƙasa umar abdullahi ganduje munnar kama aikin jam'iyyar da fatan allah ya riko da hannunsa wajen tafiyar da aikace-aikacen jam'iyyar kan sikeli madaidaici musamman tsakanin 'ya'yan jam'iyyar wannan sakon ya fito ne daga abubakar yahaya lakwaja da balaniya shi lakwaja jihar kogin najeriya sai sakon ali rafkana gashuwa wanda ya ce ina kira ga 'yan najeriya da 'yan nijar mu yi wa kasashenmu addu'a allah ya kama na zaman lafiya da damuna mai albarka a ƙarshe sai sakon usaina alhaji umar forever gashua wacce ta ce a gaskiya naɗa gwamnoni na riƙon ƙwarya na jihohin ƙasar da sojojin nijar suka yi da sauran rana a kaba ganin yadda ƙungiyar ecowas ke musu shilas sauka da arziki ko kuma jiki magayi allah kyauta To madalla kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauraro kuke samu dama aiko mana kenan sai a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka za mu ci gaba da kawo muku ra'ayoyinku. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai ko mun sake dawowa a shirin mu na dare wanda zai zo muku da karfe tara da rabi a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru wanda ya daidai karfe takwas da rabi a agogon GMT da Ghana. Domin sake sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Hauwa Sharif ta taimaka wajen kawo muku shirin sai kuma da Islam Makanon wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau Mr. David daga nan birnin Washington DC ne sarfila hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya.